amir ya za ka dinga kula wa'in nan mahaukatan da abin ya zo da tsadar kwana da ka kashe shi fa ya zan yi mustafa, kai kan ka san yadda da ya takura mutane a makarantar duk abin da zan yi na riga na yi ya kai ni makura ne dole in tanka masa shi yasa na ga ba zan iya rabuwa da shi ba shi yasa ne masa haka amma ni ma ba a raina ba haka na so ba mustapha yanzu abin da zai faru ya riga ya faru kawai yanzu ne ya mafita saboda ka san an riga an baza security ko ina suna neman Amir ya security ba za su neme shi ba yanzu yana kwanci asibiti duk jinin jikin shi ya zubi, raina hannun Allah Allah kaɗai ya sani zai tashi ko ba zai tashi ba yanzu dai ba dai wannan surutun ba me mafita mafitan shine ka samu wani guri kawai ka ɓoye yin abin ya lafa kawai ka dawo haba to ina ne zan je a garin nan inda ba san ni ba waye bai san ni ba makarantar nan an san ni a garin nan an san ni babu inda zan je in buye da ba za a iya gane ni ba ko so kake in je gida kawai in zauna saboda bana so security su kama ni gaskiya ba zan iya ba amir ya bayanin ƙauye da kake ba mu labari ƙauyen kuɗin nan ka tafi can mana kai ma dai sas ƙauyen da tun ina yaro tun babana fa yana da rai fa ina yaro fa yake kai ni ƙauyen nan to ai su ka san mutanen ƙauye suna da haƙuri kawai a zuwan ka je gaishe su ne kawai ka zo ziyara sai ka je nan kaɗan zauna kwana biyu idan abin ya lafa kawai sai ka dawo kawai mu ci gaba da cilin kawai kuma haka ne fa it's shikenan ya kun kuwa? ba ya yi ba ya yi ba ya yi ba ya ba jika jika alaikum. Lafiya ka dawo? Kin ga wani sabon rigima da har na ya ja mana ko? me kuma ya faru ai nan da na yi sai na tarar da securitin makarantar su amir yana jirana wai akan cewa amir sun yi fada da wani yaro har ya fasa masa kai amir din kuwa shi kuma me ya ja masa shiga wannan matsalar wato dama har yanzu bai daina fadace-fadacen da suke yi da ɗalibai a makaranta mara amfani ba to yanzu dai gashi nan sun zo har gida nemansa. sa ni ban san me yasa yake aikata irin wannan shashancin ba ina ganin kamata ya canza ma yaron nan makaranta ka fitar da shi waje domin yin haka ne kawai zai sa ya samu natsuwa ya karatu in ba haka ba yana biye ma abokan da ba su da amfani ba zai samu yayi karatu ba eh, haka ne hakan za a yi domin akwai wata makaranta a switzerland na ga abokina nan ya kai yaransa ina ga amir can ya kamata in kai shi ko zan huta da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa to yanzu da suke neman sa su kama sa in sun kama shi me za su yi masa za su yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata ma ai abin da ya aikata a kansa suke na masa kuma za su kama shi amma ni na ba su shawarar su bari ni in nemo su da hannuna in danka musu shi hannu da hannu ya fi amma ban so amir ya sanya mu a cikin wannan fitinan ba to wani mataki ka ɗauka wajen shawo kan matsalar dole sai na gan shi na ji ta bakin zan kuma ji menene abin da ya sa ya aikata haka to Allah ubangiji ya kyauta assalamu alaikum wa alaikum assalam barka dai yawa ina gajiya lafiya kalau madalla da Allah ina tambayan gidan ah, mai unguwa malam audu oh, mai unguwa audu eh. kaga idan ka bi eh. za ka yi kwana haka jikin wancan ɗoruwar eh. da ka yi kwana haka kana miƙewa za ga wata ƴar gajeruwar katanga to gidansa kenan Allah sarki wallahi gidan kenan yawwa yawa gode. da Allah bawan Allah kamar daga binni kake eh daga binni nake Allah sarki da Allah maganan taki wallahi tallahi hotuna na har guda hudu na bada akan maganar taki abin ina abu ya ci tira yanzu dai masarar bata wuce irin haka ba sai ta da shinkafa ba taki Allah sarki wallahi tallahi eh in Allah ya da taki za a kawo muku kwanan alhamdulillah wallahi in zabe yazo in Allah ya so ya da daga ni har yan uwana da dangin mu na unguwar mu kai za mu zaba to nagode in Allah ya so ya da Allah ya ma albarka Allah ya sa gama da duniya lafiya Allah ya ma albarka a'a haba Mun hai, kai da ganin wannan kasancewar ba ba ta gajan ta gajan bane daga birni ike. wai mamu da wai sai yanzu kake ba awakin abinci har yanzu na kawo bisa. tun yaushe nace a ba dabbobin na abinci sai yanzu aiki kai za ka zauna da yunwa haba mamu da ka gama faskaran dai ba? an gama a rinka yin abin da ya kamata mamu a rinka yin abin da ya kamata ga Allah in na ce a yi aiki a yi in na ce a bari a rinka bari haba kai ni ni na shiga cikin ɗaki har na fara ɗarin sai na ji kamar murya wai mai gida haka dawo tun yanzu kin manta ne da ai ban je daji da niyyar in daɗe ba ah. yau ake ɗaura auren wannan yarinya yar wajen malam buba ai ko haka ne na manta ƙwarai yau ne abin da ya sa na dawo kenan da sauri da Allah kai man ruwa dan ya ku ruwa ka to shi ke shikenan dama ai zan kai maka wannan Wa alaikum salam. Barka da zuwa. zo ina neman mai anguwa ne eh nan ne gidan mai anguwa kuma ni ne mai anguwa kada ya ce ba gane ni ba gaskiya ban gane ka Gidana kai ruwa to kin kai ko eh a san da zuwa ya ne lafiya lau ba da jiya ban gane ka ba dan gidan Alhaji Abbas ne wanda yake Kaduna a'a Alhaji Abbas kada in ce Amir ne wannan <laughs> Kware da gaske Amir ne Ka gani eh, Amir, ka illar rashin zumunci kenan. Da kana zuwa ƙauyen na akai akai a ce wai mun manta da kai. Haba Amir, haba Ai mai gida ina ganin yaushe rabon da in ga Amir. Tun lokacin marigayi babansu yana da rai. A lokacin da ya zo da su su biyu da shi da dan uwan shi. Yanzu fa wajen shekara ashirin kenan. Ƙwarai da gaske. Ikon Allah. Ga yaro har ya a ciki. Kai, Allah. <laughs> Ah. to shi mahaifinka a nan aka haife shi shi ban shi ma tana nan a bayan gida Amir ka zo gida dan gida ne dai na wani ratsa-ratsa sosai kuwa Jibi yaro ya girma <laughs> alhamdulillah wani ratsa-ratsa ai gaskiya ka daina wani baya baya nan gidanka ne daina baya baya ai ni kuma shi ne kenan ɗa ya zo ko mai gida ai maza a samu mashi abin da zai to ba ko mai je kama na to a ya dan ci abinci eh to je ka ka dawo abin bismillah yawwa amin kana jin sanyi ne ya hanya alhamdulillah ya shi dan uwan naka yana nan kalaba ce a gaishe ku duka duk ƴaƴansa duka suna nan kalaba alhamdulillah ku ga shi dan uwan naka saboda yana zuwa akai akai ko da wani lokaci yakan kewayo ya kai shi ne ko duk yaran gidan nan da ƙauyen nan gaba ɗaya ba wanda bai san shi. Kai ko kai a yau kuma duniya ina labari sunan wani wani wuri <laughs> to ke go amir shekara 20 baka ga mutum ba ka ga yanzu ga irin dabarar ta mu ta mutanen karkara ku fara taraka da wannan eh eh haba haba marka mutumin da kuma me bai nayi mai gida ya taso daga birni ya zo ki tare shi da fura to me zan mai gida ina jan zakaran nan Yana nan yana yawo a tsakar gida. Mamuda! Da kyau. Oh. Maza ka kamo jan zakaran nan. A yanka. Ka dai yanka ko? Kowa. Duk wani ne ke nan. Yawwa. A yanka a kawo mata ta dafa mashi. Dafuwa? Eh maza da sauri. kafuki ne irin wannan dafuwan tsofaffi. Ai da mu zai sha girkin tsohuwa yau. Eh irin na yara. Kan kuma ki ce za ki samu daddawa. A'a ai dai ka banni kawai saboda yanzu ai ni ni ce matar. <laughs> Yayi. Yawwa asibiri <laughs> in tafi. Akwai kayana cikin mota da na zo da su don motar na kasa karsuwa da ta hannu Eh gaskiya ne a can shi ma dan uwanka in yazo a can ya kan bar motar saboda kaga yanayin yanda hanyar namu ne. gaskiya Ah bare da mamu da sai ku je tare a kasuwa kaya shi kyawa ya haƙuri Sadiya. Na fahimci ne ke ji a zuciyanki. Amma ina so ya ki gane cewa ba ke kaɗai aka fara yi irin wannan auren a ƙauyen nan tamu ba. DJ, na daɗe da sanin wannan al'amarin. Amma abin da ya sa na sakankance ina ganin za a bani dama in fidda wanda nake son aura. DJ sanin kanki na ba a nan ƙauye na girma ba. Ba a nan garin ban saba da rayuwar wannan garin ba. na saba da rayuwar birni me yasa ba za a bani dama a da wanda nake son aure ba da gaske ne ba nan kika girma ba amma a nan kauyen aka haife ki kuma ke ma sanin kanki ne duka yayin mu waɗanda suka yi aure sadaka ka ba da su ba sanar da su ba sai ran da za a ɗora musu aure wannan ita ce halakar da ke tsakanin iyayenmu shekara da shekaru har zuwa yanzu DJ wai ya ma za a yi a ce wai yau ɗaurin aure na ban taba ga namijin da zan aura ba shi ma bai taba gani na ba wannan wani irin aure ne kuma wace irin dangantaka ce irin wannan auren shi iyaye mu suka yi da kakanninmu har suka haife mu a hanyar ta a zo wajen ɗaurin aure eh kamar yadda aka saba a wannan gari akan ɗaura aure ba a san wanda za a ba ba to haka ma wannan lokacin ba canzawa ba Allah ya ba mai rabo sa eh, ai harama wani dalilin da sa na ce mu fito daga cikin taro gashi an fara taruwa za a yi biki amma kuma ko har yanzu ba ku faɗa min wanda za a ba wannan yarinya ba ikon Allah sabilillahi ake so a maimaita zancen nan yarinyan nan Amadu ɗana shi ne mijinta. Har za mu tsaya muna ta ana ta yau wannan magana ya fi sabilillahi. Tabɗi jam, wannan magana naka ba yi da gurbi ka canza. Yarinyar da na rike ta tun da aka yaye ta na kai ta birni na sata a makaranta. To wallahi ɗana sai fillahi shi za ta aura. Sai fillahi. Wani. Wani. Kai. Ya ka bani in gama magana don Allah. Wani. Duk take-taken da kike ina sani. kau da kai nake fa duk wannan take take naki na bakin ciki game da wannan auren nake maka bakin ciki ko kake mun bakin ciki ai ni kake wa bakin ciki tun da yarinyar nan ne rike tun na rike ta tun tana karama sai da lokacin cin amfanin ta yazo shine zaka ce za a bai danka wannan ma ƙarya kake yi dan renin hankali renin hankali wani ni ne kike ce dan kai da Allah ka bani to Allah ya yaya kalla ka kyale shi wannan ni na rike ni na ishe shi riga da wando ka kyale shi kalla ashe baka da hankali ashe kai sha ne baka da hankali baka san yadda take bane aurinka to dan tana gaba da ni me yasa ta zuba da ta yada girmanta tunda ta yada girmanta dole kuma haka ta faru an yada dan ubanka ka ce ka sa hannu ka kauda yaya kaji tana zagi na ko ta zage ka dan ubanka ta zage ka dan ubanka na ce ba a gaba da kai take ba ya fa ya mace a matsayin uwa take harkan nan fa ta zumunci ce tunda abin nan zai zo so ilalata zumunci a mu to ni na fasa ba dan kowa daga cikin zan je wajen in samu mata miji daga waje wallahi tallahi gara haka a je waje duk wanda za a ba a bashi amma in dai an ce za a yi auren gida ne kuma auren zumunci dana amadu shine mijin yarinya ko a so ko an vamos. korori wato yangwa wannan fitina da ta taso da ke so mu mafita ni da kai wannan yarinya dai yata ce ta ta ciki na ni kuma a garin nan gaba ɗaya kaf karkaran nan banda aminin da ya wuce da kai wannan gaskiya ne kuma tun ina da jar kafata kake a matsayin mai gidana amini na gaskiya saboda haka duk wannan irin cikurkuɗewar abin da in ya taso min kai nake samu don mu gano ina za mu samu mafita wannan yariya ni na baka a cikin 'ya'yanka ka duba wanda kake ganin za ka ba wa yariya ka bata na baka halak malak na gode da wannan dama da ka bani Allah ya bar mu tare na gode amin Allah ya bar mu tare amin to amma ina da shawara wannan dama da ka bani kamata yayi ka ba yan uwanka wannan dama yan uwanka na ji gaskiyan zance kuma ko a shari'a haka abu yake wato mai an gwabanta da numfashinka ba ban zo maka da wannan magana ba sai da na bawa yan uwana irin wannan damar da na baka a yanzu din da na fito na baro ne suna rigima a tsakaninsu wannan yana cewa yasa ɗansa za a bawa wannan yana cewa ɗansa za a bawa to daga tunda harka ce ta zumunci maimakon a ce zumunci ya lalace to gara su haƙura a bawa na waje wannan dalilin yasa na zo maka da wannan shawara to hausawa suna ce ga ƙoshi ga kwanan yunwa gaskiya ni yanzu duk 'ya'yana sun cike boba wato dukkansu mata hurhudu suke da shi ɗan autansu kwanan nan aka ɗaura auren matarsa ta biyu Ka ga ba a gama gajiya ba a ce kuma a sake ta uku hannu ya cika ma ranka ya daɗe daman tun da hannu ya riga ya cika ai ba zancen a ƙara ɗora wani nauyin gaskiya eh ba su yi ba to amma ranka daɗe ni a shawara da na baka a duba karkaran nan kaf da nan garin da makotanmu wanda dukkan ka aminta da shi a ɗauki 'yan nan a bashi ko saurayi ko magidanci na tuna wannan yaro amir dan wajen marigayi sunusi haka akai yaro shi kana? Allahu akbar Allah ya zo gaishe ne gaskiya ne yaro da ya zo daga birni shi shi shi ji kana ana iya daurawa da shi to masha Allah wato wannan yaro babansa mutumin kirki ne wato sunusi Allah ya gafarta masa ba zai gani dauke da ice ko da kara ko da ruwa ba bai tare ni aka yi gida ba tabbiyan da na shi kenan bare ko zo ya same ni a zaune ko a gindin bishiya yaron nan sai ya tsaya gaishe ni tarbiyyar da na ba shi kenan masha Allah ai su bi ne wani da gaske wani shi ne attajiran shine shakin attajiran <laughs> Allah ba wannan yayi daidai eh ba matsala eh Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi yanzu tunda kai ne waliyin ango kuma kai ne waliyin amarya ai sai mu hanzarta mu je mu faɗa liman dan mutane kowa ya kama sa haka yau sa daki ba a yanki 20 ko 50 Allah dan kai dadi wannan faɗa yarka ce abinda duk aka yanka mata ni in so na ne a yanzu a samu daidai ka'idar sadaki a yanzu in ma dubu bakwai ne duk da ina jin cewa ya kai sha biyu da ɗari biyar yanzu a yanki ashirin to eh, to masha Allah to ma da laran kai da Allah ya taimaka Allah ya taimaka ai sai mu ya yi kyau alhamdulillah masha Allah <laughs> Amir ya aka yi ne? Lafiya lau wallahi. Ya school din abubuwa sun lafa kuwa. Abubuwa duk sun lafa sai ba wani rauni ta yi masa mai yawa ba. An yi mishi ɗinki a goshi a zuma na gan shi a department ɗin su wallahi. To ya zancen nema na da ake yi. Wallahi ban sake jin ɗuriyar su ba ma har yanzu. Kawai ka dawo ma abubuwa sun lafa kawai gashi nan ma yana ta lectures abinsa. Zan dawo very soon. Ni ma ba wani daɗewa zan yi a ƙauyen nan. Na ji kamar akwai hayaniya kamar kana cikin mutane ne haka wallahi hayaniya ne na wani ɗaurin aure da ake wata yarinya wai ka san wani abin dariya wani ɗaurin auren kuwa sai ka faɗa <laughs> wani irin ɗaurin aure ake yi ita yarinya da za a ɗaura auren da ita bata san wa za ta aura ba shi ma wanda zai aure ta bai san wace ce zai aura ba kawai sai an gama ɗaurin auren sannan ya ji sunansa sannan ta ya san kowa zai aura ita ma ta san wanda za ta aura lafiya laugaye ka je a sa abokina waye sani ko kai ma za a bawa ma kai me haka da Allah bana son iskanci ni ne za a bai wa yarinya sadaka ba ta taba gani na ban taba ganin ta ban san ma kamannin ta ba to na birnin ma ya suka kare da ni ballanta na a ce wata yar kauye Bashma da Diskila sun samu latest labari na yadawa duk wata jarida da ke kasar sun samu hanyar da za su siya kaga abokan adawa sun samu wata hanya dama da za su destroy ɗinka gurin 'yan mata to ka dai gani maybe in dawo dai nan ba da dadewa ba to shikenan sai ka dawo take telecom ka zo mu fada sarabar ƙauye ba ok ba matsala sai mun yi waya lokacin da tafiya ka zai na tawa ni fa daga nan zan tsaya ba zan iya ƙarasa a cin zai ɗau yarinyar nan waye ba muna ɗan garin hmm, gaskiya baban yarinyar nan bai da mutunci muguntan tashi ta kai mugunta wai ba ya ɗauka ya ba yarinyar ne. kai ba fa daga uban bane ba wane ne mai gari ne eh mana duk wannan munafincin a gindinsa ya kare saboda bakon ma a gidansa ya sauka yasa ya ɗauka ya ba yake son ya ba bakon ni fa harshen kafa na dafa ba saboda ina tunanin ni za a ba saboda ka san mutane da yawa sun kai koton barin su suna neman yarinyar nan ba su amma kai tafki ne ma ne tafki ka dafa shinkafa saboda tsaba asara a to ba ba ba ba ba ba sa'a kowa yake nema ba ni ba ka je ka iske ina yi da safan nan Baba na na laka to ai kawai ni ni ni za a ba saboda ana daura aure kawai tunda ai sadaka ce na san kawai ana shafawa na san da ni za a shafa yasa ma na gyara daki na kafi ni tafkin kan gaskiya ni ni kawai da yake na san wannan abu ba rabon bane shikenan kawai za mu to amma yanzu ya kake gani ba wannan fa ya kamata a ce mu ragargaza shi ba zai zo garin mu ba kai ya yaƙe mu fa gaskiya dai bai kamata ya zo wa garin nan ya wani ci mu da yaƙi ba ya kamata ki matakin da zamu dauka mu dauka to yanzu ya kake gani abba malam abba dan Allah wannan wani irin zance ne ya za a yi min haka aure aure wasa ne to to ni ban shirya yin aure yanzu ba kuma ko da na shirya yin aure ni zan zabi matar da nake so wadda na ganta da ido na in ce ina so amma kawai za a je a ɗauko wata bagidaje yarinya ban taɓa ganin ta ba kawai a haɗa da ita ba kauya wallahi ni ban yadda da wannan abin ba Amir Amir dubi ne ka yi hakuri na san abin da ne maka ban kyauta maka ba amma ni tsakani na da Allah na yi haka ne don in share ma mahaifin yarinya nan hawaye ban yi dan kuma in cutar da kai ba wallahi dan in raba wata gaddama ne yasa ne haka da tunanin kuma na fi karfin haka ban taɓa tunanin kai za ka yi min haka ba amma duk allah kai haƙuri ka rufa min asiri ka gani ne mai anguwan garin nan a ce na zartar da abu kuma kai ka tutse wallahi za ka tona min asiri a garin nan don allah don annabi ka rufa min asiri wannan abin alheri ne a gare ka a gare mu baki ni wannan ba abin alheri bane a wurina sai dai a ka. ni wannan shine wani mummunan abu da ya taɓa faruwa da ni a rayuwa da haka ka gaggauta ka je ka samu wannan mutum ka faɗa masa cewa ni bana son yarsa ya nemi wani ya bata Amin. ina sanar da kai wallahi baka bi na bashi rantsuwa samari sama da ashirin suna neman yarinyar nan ba su samu ba kai an ce an baka ce za ka yi fitari da wannan abu don Allah don Allah ka dubi matsayina don Allah ko na wata guda ma ka je ku zauna ka rufa min asiri ko na kwana talatin don Allah ka taimake ni ka ga matsayina ni ne mai anguwan garin nan a ce in yanke hukunci kai kana ji kana ka ce baka yarda ba dakata malam dakata dan Allah wato kana so ka ce min ni in rufa maka asiri ni kuma in tona kaina kana so ka ce min ni in taimake ka ni kuma in cutar da kaina ko ko kana so ka ce min in faranta maka rai ni kuma in barbala wa tawa zuciyar wuta wallahi ba zai yi ina tsammanin ɗawainiya ne kake gudu na yau da kullum to ni na ɗauki nauyin duk wani ɗawainiyan zaman ku da dai wannan yarinya na yau da kullum ni na ɗauke maka kuma ka koma birni duk gidan da kake so ka zauna ko nawa ne ake biya ni zan biya mu dai fita wannan kunya duk abin da kake so a duniyan nan wallahi ko rawanin nan kace kake so zan baka to malam ka san ni ko abin ne yan mata nawa suke bi na abin ne nake wulakanta su nake gudun su kawai in zo nan kawai kawai ku haɗa ni da wata bagidajiya wallahi ba zan aure ta ba na san ta haba amir ai bai kamata kai ma mai unguwa irin wannan cin mutuncin ba ya kamata ka dawo ka anshi hannuwan da ke kokarin kyautata maka kar kai mashi bitulci me ya haka amir duk wani ɗawainiya ta duniya ya ɗauke maka ya ce baya son komai naka an kabi ya taro ka nan ya ya taro ka nan me kake so ni ba na son komai daga wajensa idan zai ɗauki duniyan nan gabaki ɗaya da abin da ke cikin ta ya bani wallahi ba na so ba na son yarinyan nan ba na son in ga kamanninta kuma ba na son in yi alaka da ita ballanta na har in san ma sunanta da haka ni barin gidan zan yi tattarawa zan yi yau na zo kuma yau zan koma amir amir amir kawa allah ka share ma mahaifin yarinyar nan hawaye don allah ka share mana hawaye in share masa hawaye don allah ta yaya ni zan bar hawaye na zuba idanuna in je in share wani hawayensa shi fa kunya zai ji na dan lokaci kaɗan shikenan abin ya wuce ni kuma idan na yadda da wannan auren to na rusa duk wani tanadi da na yi wa rayuwata don haka wallahi yanzu zan tafi kamar yadda na zo yau kuma ba za ku ƙara gani na a ƙauyen nan ba kar ka ka zauna baka isa ka yi abin da Allah bai yi ba Amir! Ina ka? tsakani da Allah har yanzu yana Ai ga irin ta kun ɗauko bare kun bashi kun ki yan uwa yanzu ga irin abin da bare ya muku yanzu sai ku ƙara ɗauko wani baran ku ƙara bashi wata matas hmm. yaya wallahi wulaƙanci dai wannan yayi da mana cin mutunci iya cin mutunci ya gama mana shi ni yanzu yaya abu ɗaya nake tunani da wanne ido za mu kalli mutanen da suka dinga tururo zuwa mu ba su yarinyar nan muka hana ka bar dakata wannan ita dama abin da take so kenan ah kai kalla ya ishe ni ku daina wannan magana haka Allah ya so kuma abin da Allah ya kaddara haka za a yi gaskiya ne fatan mu dai Allah ya a mana abin da ya fara kai mhm. ka gani ko yayi abin take so ko ka gani ko kuma ai kai ma din yaya da wannan fa abu ita wannan mace sai kwakwalwar mace da namiji ai akwai bambanci na magana ya ka banni anan ni kadai ina ba kin san matan mutum kabarinsa Allah bai nufa zai aure ta wani shi yasa ya ce ya so amma gaskiya kan yayi mata wulakanci to yanzu zuwa za a bata tunda ya ce ya so sai wani mai rabon ya bullo duk inda mijinta yake za ki gan shi mu dai yan baya Allah ya kare mu da irin wannan abun kunya da ni aka yi wa haka da na faɗi a rijiyar na wuce. da asarar biyu kenan ga asarar mutunci ga kuma na rai matsalar ƙauyen nan kenan kuma dai bata wuce kanmu ba fata na cikin ukun da nake da shi Allah ya sa a bani ɗaya daga ciki she ma ki kokari ni she yasa ban san kowa a ranya ba wanda aka bani kan da ka daɗe duk abin da ya faru na san ba da sanka kuma abin da nake so da kai kai haƙuri wannan abu kaddara ce ta zo da haka shi isa wannan yaro ya yi wannan abu amma insha Allah ni daga bangare na daga janibi na ba ku na eh, Malam Guba wannan abu sai daɗe bai fita daga zuciyata ba ba don komai ba saboda abin da kake ni ina tunanin na fi karfin abin gaskiya zan iya sawa a yi dole sai aka nuna min ba ni da iko ban isa ba yaya hankalina zai kwanta gaskiya yaron nan idan ka ji ƙananan maganganun da yaron nan yake gaya mani a matsayina na mai anguwa mahaifin wanda ya haife shi wallahi ko ba zai ci ba ai jika ba hauka ba ne ya san kima ina da kima in yanke hukunci ya ce ba haka ba ya hankali na zai kwanta ranka da dai wallahi ni daga bangare na babu komai wannan abin mu ɗauke shi a matsayin kaddara sai allah ya allah ya kaddara sai a hakan ta faru kuma in banda da a nan ɗan zamani a ce yau ka waye gari kana da gatan da za a iya maka aure ba tare da ka sani ba ka sa kafa ka shura wannan abu kai to amma insha Allah yadda yayi sai an masa kuma duk lokacin da mutum ya shuka alkhairi alkhairi zai girba saboda ka kwantar da hankalinka ni ah, mai anguwa kasancewar yadda zamantakewar mu take saboda gutsuru tsoma irin na mutane sai muka yi shawara da yar uwata uwani ta zo daga birni shi ne nace ta tattara kayanta ita wannan yarinya ta bu uwani birni alhamdulillah ta je can ko ta sata a makaranta ko kuma in Allah ya ba ta mijin ma a can ai mata aure yayi daidai yayi daidai yawa Allah ya mana zaɓin abin da yafi alheri na gode Allah ya tabbatar da wannan gode wallahi na ji daɗin wannan ma abin nan na gode mai amir na sha ka ba so ɗaya ba ba so biyu ba akan ka ƙauracewa abokanan banza da wofi amma ka ji yanzu ina ranarta ka duba yadda ka je ka jefa kanka a cikin damuwa kai kanka baka cikin sukuni ina ranarta eh wallahi allah ba da san raina na aikata wannan al'amarin babu yadda ban yi ba domin yaran nan su fita a hanya ta sinki kuma lokacin da suka zo suka same ni suna da yawa na aikata haka ne kawai don in kare kaina saboda idan ni ban kare kaina a lokacin da suka zo suka same ni za su iya abin da suka ga dama a kaina za su kuma iya yi min abin da ni ban yi musu ba saurare ni abin tambaya a nan shine kai kadai ne ɗalibi a makarantar da za su zo haka kawai babu dalili su rufe ka duka su mahaukata ne ya ka yi haƙuri insha Allah daga yau ba zan kuma irin wannan to na yi wa chief security makarantar alkawari akan cewa duran da ka dawo kafa ta kafa ka za mu koma makarantar nan ka je ka da hakuri to saboda haka ni yanzu abubuwan da suke gabana ni karan kai na sun sha min gaba wannan alkawarin na ɗauka ba zan iya sauke shi ba na umarce ka da ka je ka shirya ka tafi makarantar nan ka ce ni na turo ka ka kuma ba su hakuri akan abin da suke tuhumar ka da shi insha Allah zan yi kar ka saba mu a dawo lafiya Allah sa yasa son ka ɓata rayuwarka ka samu duk wata dama da za ka gyara rayuwarka ka zama cikakken mutum wanda mutane za su alfahari da kai amma me yasa za ka sa kanka irin wannan abubuwa hmm? yalla bai dan Allah ku ya hakuri wallahi Allah ba laifi na bane duk abin da ya faru shine ya jawo kuma idan kuka bincike za ku gano haka amma ina zaman zama na fa zo fa shi fara doka na ba haka ne mun yi binciken a can baya kuma mun gane cewa lalle ba laifinka bane domin su ne suka zo suka takale ka amma kai a mai kuskurenka a ciki shine da ka ɗauki kwalba ka rotsa wa bawan Allah na akai domin da da ƙara kwana sai ga jance ya mutu hmm? wani hali za su samu kanka hmm? za ka iska kanka wani hali za ka iska kanka idan aka ce ka da halin ka kashe mutum amir aka ga sai a shiga wani hali da ba shiga mutum saboda ka mun gane cewa wannan shine laifinka na farko da ka aikata a makarantar nan saboda ka sa'ar ka ɗaya da shi abokin faɗan naka bai je wani mugun rauni ba amma ya tirin ɗin shi an sallame shi amma dai ka kiyaye ka kiyaye amir saboda idan rai ya ɓaci bai kamata hankali ya gushe ba kar ka sake aikata irin wannan na gode ya labe na gode in allah yadda ba za a kuma Amir, me ke faruwa tun da ka dawo da kauye baka shaida mu abubuwan da ke faruwa da kai Mustapha ba na son wannan zancen wallahi. Dan Allah da annabi karka dauko mu wannan zancen da zaman. Idan kana neman abin da ya daga mu hankali a wannan lokacin da nake ciki. To ka dauko wannan magana kawai. Ni kenan da Allah. Hmm. Ba mun yi waya da kai ba? An nake faɗa maka cewa kashi za a ɗaura wani irin aure da ba kai ba gini. To wannan auren da ya har kake min rashin mutuncin cewa Allah ya sa ka za a ɗaura. To da ni aka ɗaura wannan auren. don ka faɗi magana ka a bakin malayu kai aka ba ma yare halin yanzu kana nufin kana da mata ke a ba da Allah wani irin mata Allah can na baro musu yarsu wallahi can na batta to kakana ne da karambani kawai daga zuwa bakunta ranar da na je ya ji za a sadakar da yarinya kawai ga wani jika na ya zo daga birni a bashi kawai ina wajen ɗaurin aure wai na ji ana cewa an ɗaura aure da amir bako ya zo ya kasa dan gari na ce wallahi ba da ni za a wannan rashin mutuncin amma kai banza ne ban da abinka ai sai ka amince wata da wannan gara ɓasa haka aure ba ko sisi ba abin da baka sani ba hmm. ni ko tsayuwa ma in yi wai in ji sunan yarinyar ko in ganta wallahi ban yi ba saboda tsananin fushi da na yi tattaro kayana a ranar da na je a lokacin na haɗo kayana in sake dawo amma ba ba kai wallahi inda ni ne tsayawa zan yi tukunna in gama tattawa idan ta yi ban tsaya in tafi da kayata idan ba ta yi ba sai yanzu ba irin wannan ai sai kai saken dami a kali baka san a ƙauye ana samun masu kyau ba ha ba sas wannan wani irin magana ne ko ko ka manta ko wane ne ni ne ka manta dubbannan yan matan da ke rubi a kaina a makarantar nan ka manta ɗaruruwan yan mata da suke zuwa suke neman soyayya ta a makarantar nan amma ba samu haɗin kaina ba ba ballantana kawai in je can wani ƙauye in aure wata ba gidajiya ba ƙauya watakila ma ko karatu ba ta yi ba kai ma ka san wannan abu ne da ba zai yiwu ba kai ma ka san yadda nake ciki da wajen wannan makarantar kama daina wannan zancen haka dai ka ce bayan ka zama bazawari an ɗaura auren da kai a'a malam da kata da Allah ko a yanzu ka zama su kuma PZ ba kai da Allah malam tsaya wannan maganan da gani sai babu wanda ya san wannan zancen in banda ni da na faɗa da haka wallahi duk wanda ya je yake cewa an mun aure a ƙauye ko wani abu musamman kai na sai na ma da shi mutunci banza kawai Allah mu je wani akwai wani tuni da zan muku a rayuwa ya kamata ku san shi kuma kun san shi duk al'ummar da ba ta karanta tarihin mutanenta da suka wuce a baya magabata to wannan al'umma tana cikin haɗari saboda haka ina son mu yi karatun tanitsa tsakaninmu da ku mu karanta tarihin iyayenmu da irin tarbiyyar da suka bamu da irin mutuncinsu bai kamata a ce yanzu kun rayu kina gaba da ƙaninki da ɗan uwanki ba dan Allah dan annabi ku yafe mu juna ku ya dan Allah ki hakuri wallahi tallahi sharin shi ne dan Allah ki yafe ma ba ne ya wuce Ya ba zan iya gaba da dan na ba kuma ba gaba ne ba sai sharin shi ne kawai da ya gita na wuce ya hakuri don Allah na gode hmm, yaya na dama wani shawara ne nake son in kawo tun daga abin da ya faru wannan yarinyar dama ba na karatun nan ta yi ba katse mata karatun ta aka yi sai na ga da abarta a garin nan zai zama kamar abin kunya gara na tafi da ita can birni ta je can ta ci gaba da karatun ta. <laughs> alhamdulillah ai uwani kika yi mana haka kin kyauta kin kyauta Allah ya saka miki da alkai Allah ya bar Allah ya bar zumunci sai dai uwa ne akwai abu da nake gudu ba na son yarinyar nan a ce ta zama sangwama ma'ana ta girma har ta wuce aurenta ba a mata aure ba roƙon da nake a gare ki uwa ne idan Allah ya ba ta miji ko a birnin ne ko da sani na ko babu sani na yan nan yarki ce ko ɗaurin aure kika aiko mana ba matsala mun yafe miki duniya da lahira idan kuma wani ya bullo mata a nan garin namu a wannan karkarar tamu ni kuma zan yi kokari in sanar da ke insha Allah insha Allah ya. kuma zan daɗa sa ido a akan tarbiyyarta tunda dai dama gidanmu babban gida ne insha Allah sai ki shirya ko gaggauta kafin dare ya yi kuma gaskiya gaskiya ya idan tafiya da raba ta da daɗi wannan Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Amin.